فكذبوه فاهلكناهم ان في ذلك لايه وما كان اكثرهم مؤمنين sai suka zarce a kan ƙaryata annabinsu annabi hud sai muka hallaka su a sakamakon ƙaryatawarsu da iska bakararriya lalle a cikin wannan halkarwar akwai abin izina ga masu la'akari amma mafi yawansu ba su kasance masu imani ba.